farko ga karin bayani daga bakin wani ga zantawan mu da shi to na nan mutum biyu ne suka suka da su dawa dawa da shi hakimin jamaɗin adamu yakubu da yaron alhaji dawan ana kiransa umar zo misalin karfe ɗaya na dare daga shigansu suka kama harfa harfa kuma sun zo da yawa muna tunanin da yanzu daga nan suka fito da waɗannan yaran har da mata daya shi ne gidan ba su same shi ba sa'annan suka je abin nan gidan esteto ba su same shi ba baya amma ɗaya daga cikin sajansa shi kuma ta gidansa da ya ji motsi zai fito shi ma har sun kawo har sun karke shi a wajen kayi da kafaɗansa sai suka fita tsarafin gidan haji da suka shiga gidan haji kuma suka nemi inda yake ba su same shi ba suka kama gyaci masa sai suna mari gyaci masa akan cewa za su tafi gida wannan dalili shi ya sa shi ya fito ya ya fito in dai su tafi da gyaci masa kira kuma suka tafi wani ƙauye ana kiran salau da suka je wannan ƙauyen sai suka shiga wani gida akan a basu mashin da wani wanda ya ji ake magana da kanansa matashi hankali haka akan lalle shi ya su mashin to yake zuwa ne shi ke nan kawai sai suka sai masa harbi shi ko nan take ya rasu shi ma mahaifin yara biyun da aka yi awon gaba da su ga abin da ya shaida min alhaji lawan rakin tama ni ne mahaifin umar da amira abin da ya faru gare su misalin karfe ɗaya na dare muna kwance sai mun ɗaya na ji ana buga kofa na kofar gida da aka buga na ji bugu ɗaya mashin ɗin yaro na kani na kenan suka samu suka shiga cikin gidana suka kama matana da ɗan babban yaro na haka Allah subhanahu ta'ala da Allah ya taimake su sun fita kenan da su daga wata cat mota daga na gangaro ta cikin daji wa katako to da suka zo sai kama harbi harbi harbi harbi harbi Allah ubangiji subhanahu ta'ala ya taimake ta da hankalin ya koma kan wannan mota tayan ta sun harbi wanda suke cikin mota haka a kafa to shi kenan ya eh, mata ya ci sulale haka ita shiga wani gida sanadiyar rabuwar su kenan da wannan dan babban yaron nawa to da suka ga wannan sun gudu sai suka koma cikin gidan nawa sai suka sake daukan yara guda biyu sannan wannan wanda suka gudu da amira da umar to suka dauke su mutane nawa ne suke hannunsa yanzu akwai mai girma hakimin tama akwai yara na guda biyu to sun tuntube ku kun kira su yanzu ana cikin jimamin jami'an tsaro sun zo wajen tsaro sun zo DPO ma ya zo da kansa wannan yanayi na satar mutane da ake yi don neman kuɗin fansa yana yawaita a jihar Bauchi a gefe guda kuma ya zuwa wannan lokaci da na aiko da wannan rahoto babu wani bayani daga hukumar 'yan sandan jihar Bauchi Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya